This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da kuwa wannan shiri na daren yau Talata 29 ga watan Oktoban shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokaci za mu baku dama ku bayyana mana ra'ayi wato akan yadda kuke kallon karin albashi mafi karanci na naira dubu saba'in da gwamnatin bola ahmed tinubu ta sanar kamar kullum lambar mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kamar kowane dare ranar talata yau ma muna tafi da shirin allah ɗaya na rabatu baba garba wanda a yau shirin zai duba mahangar 'yan afirka mazauna turai akan zaben amurka inda suke cewa sun yi wato suna yin suna yi wa duk wanda zai yi zai dakatar da yaƙe-yaƙe fatan samun nasara a wannan zaben to amma kafin nan da ibrahim da cikakkun labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan a wani lafiya ga labaran saura mako guda a yi zaben shugaban kasar amurka mai cike da takaddama wanda kuma 'yan takarar suka yi kankankan mataimakiyar shugaban kasa kuma 'yar takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat kamala harris ta shirya gabatar da jawabinta na rufe kamfe ga masu kada ƙuri'a da yammacin yau dinnan talata daura da fadar white house shi kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar republican tsohon shugaba donald trump yana can yana yaƙin neman zaɓe a pennsylvania ɗaya daga cikin jihohi bakwai mafiya tasiri a zaben waɗanda kowaccensu ta yi tasiri kan sakamako na ƙasa baki ɗaya 'yan takarar biyu na cicikar juna da cewa bai cancanci ko bata cancanci shugabantar kasar na wani wa'adin tsawon shekaru hudu ba inda suke neman duk wani ɗan dalili don kafa hujja a ƙoƙarin janyo ɗan sauran wasu kaɗan koko masu kaɗa ƙuri'a da ba su yanke shawara ba a zaben da ke iya zama ɗaya daga cikin waɗanda aka fi yin kankankan a tsawon shekaru gwammai. Shugaban Amurka Joseph R. Biden Jr. ya yi magana da shugaba Bola Ahmad tunubu na Najeriya a yau dinnan talata. Shugaba Biden ya miƙa ta'aziyarsa kan ambaliyar ruwa da aka yi kwanan nan wadda ta'addabi yankin arewa maso gabashin najeriya yana kuma mai yabawa da rawar da gwamnatin tunubu ta taka wajen sakin tigiran gambaryan wani ba amurke kuma jami'in tsaro a makon jiya bisa dalilai na jin kai shugaba Tunubu ya gode ma shugaba biden saboda haɗin kai da wato da yake bayarwa kan batutuwan tsaro ciki har da shelar kafa wata kungiya ko hukuma ta bai daya mai sa ido kan harkokin ɓadda kudaden haram da kudaden lataroni da kuma haɗin kai kan sabbin fasahohin zamani da dai sauran abubuwan da ƙasashen biyu ke muradi. jami'an lafiya a falasino sun ce wani harin da isra'ila ta kai ta sama yau talata ya ritsa da wani bene mai hawa biyar na zaman iyalai a arewacin gaza ya hallaka mutane a kalla sittin harin ya auku ne a bait lahiya inda jami'ai suka ce wasu mutane kuma goma sha bakwai sun bace biyo bayan harin babu dai wani bayani nan take daga isra'ila sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya soki wani ƙudurin doka da majalisar dokokin isra'ila ta amince da shi mai haramta babbar hukumar agaji ta majalisar ɗinkin duniya da ke taimaka ma falasɗinawa unrwa dokar fa'a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kasar Saudiya ta dukufa wajen samar da gangunan mai miliyan goma sha biyu da dubu ɗari uku kulle yaumin. A cewar ministan makamashin kasar Yarima Abdulaziz bin Salman a yau dinnan talata da yake jawabi a taron shirin saka jari don gaba FII a takaice da ake yi a birnin Riyadh. Yariman ya ce kasar wacce ta fi kowace a duniya samar da mai. za ta ci gaba da cimma burinta game da albarkatun mai a yayin da take kuma ƙoƙarin cimma burinta na yaƙar sauyin yanayi ya ƙara da cewa za mu sayar da duk wani adadi na makamashin da wannan ƙasa ta mallaka illa iyaka za a aiwatar da wannan manufar ce tare da sauran manufofin kafada da kafada irin su rage gurɓata muhalli da iska mai lahani. a ƙarshe mayakan sa kai a sudan da abokan tafiyarsu sun aikata munanan laifuka na cin zarafi a badalance inda suka yi ta faɗi ma farar hula yayin da sojoji ke danowa suna kuma kama mata a matsayin ganimar yaƙi a tsawon sama da watanni goma sha takwas da aka shafi ana yaƙi a cewar wata tawagar majalisar ɗinkin duniya a yau dinnan talata abin ya ritsa da masu shekaru kama daga takwas zuwa saba'in da biyar bisa ga rahoton tawagar ta majalisar ɗinkin duniya da ta je bincike inda akasarin laifukan baɗala ɗan mayakan sa kai ne suka aikata tare da aminansu laraba mayaka a wani yunkuri na tozartawa tare da gallaza ma mutane saboda kawai ana tsammanin suna da alaƙa da abokan gaba. yawan cin zarafi a baɗalance da muka tabbatar ma kawai a wato ya wuce misali a cewar ciyaman ɗin tawagar muhammad chandi osman a wata takardar bayani da aka haɗo da rahoton mai shafuka 90 bisa ga hirar da aka yi da waɗanda abin ya shafa da iyalansu da kuma shaidu. labaran duniya kenan aka saurara daga dan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko bari mu je kai tsaye ga ramatu garba baba ta gabatar mana da shiri na gaba wani gari wani gari eh. wani garin da ake kurba manya na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba manya na zalla madalla to ma sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari banban. Shirin da ke kawo muku bayanai kan rayuwar 'yan Afirka a ƙasashen waje, musamman ta ɓangarori da suka bambanta da yanayin rayuwar zamantakewa da al'adunmu na nahiyar Afirka. zama To kamar yadda watakila aka sani ne cewa nan da 'yan kwanaki kalilan za a gudanar da babban zaɓe a ƙasar Amurka. A domin haka yau shirin namu zai yi dubi kacokaf kan yadda 'yan Afirka a ƙasashen Turai ke kallon shirye-shirye da takarar kujerar shugabancin ƙasa a tsakanin Donald Trump da Kamala Harris. Kaga ta bangaren shugaba Trump gaskiya mutum ne wanda baya son baki domin na ciki ma ya sha alwashin cewar sai ya koro su kuma zai kara wa boda tsauri da waye da waye to amma in ka duba shi kuma gaskiya amfanin sa shine shi ba makaryaci ba kuma sannan shi babu yaƙe-yaƙe in muka duba irin mulki da ya yi na baya ba a samu yaƙe-yaƙe ba maganar da zan yi akan kamala harris shine abu ne da nake gani zai kawo canji sosai ga kasar america musamman ta fannin bakake gaskiya a wannan karan mutane ba su hasashen afirka za ta wani amfana kula da gaza samun wani amfani daga wayannan shugabannin saboda siyasar duniya ta canja a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Wani gari bai Madalla. Wasu 'yan Afirka mazauna Turai na da ra'ayin cewa zaben shugaban ƙasa a ƙasar ta Amurka zai kasance mai cike da tarihi domin dukkanin 'yan takarar da za su fafata suna da tarihin da ya kamata a yi nazari a kansa ta hanyoyi daban-daban da kuma ɗaukar darussa ga al'ummar nahiyar afirka abu ne da zai kawo more opportunity zai buɗe wa mutane kofan da za su tashi su nema su ma irin wa'annan position din a ƙasar america most especially baƙaƙen america ita dai mataimakiyar shugaban kasa kamala harris da ke takara a ƙarƙashin tutar jam'iyyar democrat ita ce mace ta farko da ta haɗa jinsi da nahiyar afirka da yankin asiya shi kuma abokin karawarta wato trump ya samu kujerar takararsa ƙarƙashin republican ba tare da ya halarci zaman muhawara ko sau guda wanda jam'iyyarsa ta shirya ba to wai shin a zahiri ta ina wannan zaben zai sha bamban da wanda aka gani a baya bari mu ji daga bakin dr musin ibrahim malami a jami'ar cologne da ke kasar jamus so abu na farko da za a iya cewa wannan zaben musamman takarar ta sha bamban da wadda aka gani a baya shine dawowar dan takara a yanzu kuma tsohon shugaban kasa wato donald trump a karkashin jam'iyyar republican ya faɗi zaɓe shekara hudu abinda har yanzu yake musantawa yana ganin kamar kwace mai zaɓe akai kuma kowa dai ya san yadda mabiyansa suke na daban ne da ba ta yin irinsa ba to ya dawo da gasken gaske yana so ya ƙara ɗara kujerar shugabancin amurka sannan ita kamala harris wannan ne karo na biyu da aka ba wa mace takara amma karo na farko da aka ba wa mace wadda ba baturiya ba to ita mace ce mai wadda asalin iyayenta ɗaya ya zo daga south america ɗaya kuma ya zo daga indiya baki da ba indiya don haka abu ne na musamman da ba a taba gani ba da ba a kuma yi tsammani ba musamman idan muka duba shi shugaban ƙasa mai barin gado joe biden ya yi ƙoƙarin ya takarar amma abin ya gagara shi ma dai nura iliyasu ɗalibi ne ɗan afirka da ke karatunsa yanzu haka a ƙasar cyprus a cewarsa ya fi sha'awar donald trump ya yi nasara a wannan zaben ni a ra'ayi na fi shugaba trump ya ci saboda idan shugaba trump ya ci yana da yakinin cewar za a daina fadace-fadace da ake a yankin gabas ta tsakiya ake kashe mutane haka kurin ba tare da haƙƙi ba duk da dai ni mutum ne mai son in je amerika in yi rayuwa ko kuma in yi aiki ko kuma karatu in ci gaba da karatu a amerika wanda na riga na san cewa idan shugaba trump ya ci hakan zai wuya saboda shi mutum ne wanda kuma bai cika bawa mutane dama waɗanda a kan su shigo kasar ba ko kuma waɗanda suke kasar ma yana ganin cewar kamar zai iya fitar da su waje to amma dai hakan ba komai ba ne ba domin shi zaman lafiya ya fi komai sunana ali abdullahi ɗalibi a nan cyprus wannan zaɓe na america kamar yadda abubuwa suke unfolding a yanzu haka so zaɓe ne wadda ma iya cewar ba a san maceto ba sai miya ta kare duba da irin abubuwan da suke faruwa to amma duba da tarihi kamar yadda mutane suke faɗa cewar su amerikawa kawai dai mutane wanda suke so suna duniya cewar ah, su su ne iya dimokuraɗiyya amma gaskiya ba za a iya cewa za su zaɓi mace a matsayin shugabar su ba kuma duba da irin shi donald trump ya samu goyon bayan manya-manyan mutane a ƙasar daga cikin su akwai shi wannan mai kuɗi duniya wato elon musk sannan akwai shi ma yakin ukraine wanda ya kice yawa shi ma zai iya canja wannan sakamakon wannan zaɓe duba da cewar amurka da suna korafin ta wannan gwamnati ta democrat tana exploiting din duka resources dinsu wajen taimakawa ita ukraine To a yayin da al'ummar Amurka ke tunkarar babban zaben mata 'yan Afirka a sassan duniya sun ci gaba da nuna goyon bayansu ga Kamala Harris. na fatima shaibu gali a kasan amurka kamala harrison dai ina mata fatan alheri ina roƙon sun sunya sun ci zabe wayanda suka shigo kuma su duba yadda suka yi suka bude musu anya suka shigo su kuma duba a processin su don su ma su samu takadduna sunana aisha maganan da zan yi akan kamala harris shine abu ne da nake gani zai kawo canji sosai ga kasar america musamman ta fannin bakake wanda a ce yau baka ta fito ta nemi president har a ce in ta samu babban canji ne sosai kuma abu ne da za a ce bakaken america za su yi alfahari da shi ko da yake na gani mutane wasu suna cewa ba su zaɓe ta ba sabida suna ganin ko da baƙa suna ganin in ta samu wannan mukamin akwai wanda za su dinga kontrolin ɗinta. na ibrahim kabir gagarawa to maganar gaskiya abu guda biyu ne shi kaga ta bangaren shugaba trump gaskiya mutum ne wanda baya son baki domin na ciki ma ya sha alwashin cewar sai ya koro su kuma zai kara wa boda tsauri da waye da waye to amma in ka duba shi kuma gaskiya amfanin sa shine shi ba makaryaci bane kuma sannan shi babu yaƙe-yaƙe in muka duba irin mulki da ya yi na baya ba a samu yaƙe-yaƙe ba su kuma wannan ba su fiye takurawa baki ba su kamala haris da yanzu gashi nan suna ka dai kawai dai duniya tana fuskantar kalubale ta fuskar yaƙe-yaƙe din wannan da ake ciki a gabas ta tsakiya To a yanzu dai shirye-shirye sun yi nisa kuma mutanen kasar Amurka tuni suna ta kakkaba katunan kuri'unsu ranar zaben kawai suke jira. Tuma ma sauraron mu da haka ne za mu sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari banban, A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To madalla a gaida ramatu garba baba. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka Allah ya kawo mu sabuwar kakar zaɓe a Amurka. Haka ne a ranar biyar ga watan Nuwamba Amurka za su fita kwansu da su zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaɓen wuri wato early voting. To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaɓen na Amurka. Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaɓen a lokacin zaɓen da kuma bayan zaben. wato idan an bayyana wanda ya samu nasara. Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram. Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai ɗaya sai biyu sifili biyu. tara inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka. Sashen Hausa na murya Amurka duniya a tafin hannunku. Haka yake, to yanzu kuma lokaci ne da za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku akan yadda kuke kallon albashi mafi karanci na naira dubu saba'in da gwamnatin bola tinubu ta sanar mun samu kira daga jihar yobe wane ne daga yobe sunana ya lawan ina kira daga nan garin gasamu a jakusko ta jihar yobe to muna jinka malam Yawwa ku yi hakuri ba na kusa da rediyo na kira ina jeji wallahi ban san maudu'in naku ba. To maudu'in da muke da shi shine ya kuke kallon albashi mafi karanci da wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu ta sanar na dubu saba'in. Ya kake kallon wannan albashin? Hmm. a albashi na dubu saba'in da gwamnatin tinubu ta bayar ba laifi ta iya kokarinta to muna da kira daga jihar kwantagora mun gode kwarai da gaske malam lawan daga yobe Wani ne a kwantagora to ma injiniya muna sarin ka to wanga tsarin albashi wato kamar mutum a bashi kyauta kuya ne a sa kura ta rakka shi hmm. wanga tsarin albashi da an kawa ma'aikata duk aikin banza ne saboda tsadar rayuwar da ake ci bai kowa ko ne sai dai mutum da adda mata ɗaya ɗan ɗaya ko biyu amma yin abubuwa a basiyar suke saurashin kaya a daidaita su sannan tallafi mai adawa da shi in ba shi an kai ba ko dubu ɗari aka ba ma'aikaci bai bakin komi don zai zo kasuwa ido raina wata don haka mu kiran da muka yi ga shugaban ƙasar najeriya ya ji tsoron allah ya tausaya ma talakawa halin rayuwa ya yawa Ni kira na ke na injiniya mai girma ke difon ta To mun gode kwarai da gaske bari mu kada zuwa jamhuriyar Nijar a jihar Difa wane ne a Difa? To Malam Abubakar Hassan duniya na sarin ka. Malam eh, tsaya da kyau layinka baya fita sosai. kaɗan cire murya na'am bismillah mun rashi malam na difa bari mu ɗauki wani abin wani daga jihar nija wani ne a nija Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Alayya Yahya Muhammad mai kimba mai kujeru karamar hukumar Rafi a jihar Niger. To bismillah Alayya Yahya. To ka albasu za a haƙuri yanzu na shigo gida na kama ku ban san maganan da kuke yi ba a yau. Muna magana ne akan yadda kuke kallon albashi mafi karanci da gwamnatin Bola Tinubu ta sanar duba da irin halin da ake ciki a ƙasar. Ya kake kallon wannan ƙarin albashi da aka yi? To gaskiya wannan karin albashi an dai yi shi ne kawai amma a so samu karamin ma'aikaci a Najeriya bai samu kuɗi zai samu dubu ɗari biyu domin dubu saba'in ko dubu tamanin da isa mutum komai ba ga kuɗin makarantar yara ga kuɗin abinci ga zirga-zirga kana kuna ma ba da rufon cewa waɗansu ma'aikata Abuja suna ajiye aiki domin saboda tsadar rayuwa kuɗin transfer da sauransu saboda haka ya kamata akalla gwamnati daga dubu dari da hamsin dai zuwa dubu dari biyu domin a tausa musu kuma su ma'aikatan ina ba shawara ya kamata a ce mutum yana da sana'a ba wai aikin kaɗai ya dogara da shi ba domin albashin shi ba inda zai kai shi ya kamata a ce ma'aikaci yana da sana'a in ya dawo wurin aiki ya kama sana'a wannan ina ba ma'aikata shawara kuma waɗansu ma'aikatan manya-manya sai ga suna ɗaukan albashin mutum goma mutum ashirin su kaɗai suna cin janyewa ba tare da cewa ana biyan wa'annan ma'aikatan ba su ma ma'aikatan suna da matsaloli da yawa ko kuma ka zo su ma'aikatan suna magana yan siyasa da siyasa a mutum ya ga aiki da to alhaji ya shigo harkar siyasa ya samu abin da ya samu yawa alhaji ya kadan takaita saboda wani kuma ya shigo to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Kaduna yawa wane ne a Kaduna yawa hello bismillah malam na Kaduna muna jinka ok suna na siraju ya cikar daga an cewa karmar kuma ku bawa jihar kaduna to bismillah ma su siraju hello muna sauraren ka malam Malam na Kaduna ka tsaya da kyau ka tsaya da kyau layinka na yayyankewa. layin ya tsinke to um, kamar yadda kuka sani lambar da za a kira mu ita ce biyu sifili biyu nam yawwa wa alaikum salam malar daga ina kake kira salamu alaikum To Malam Usman daga Abuja kaɗan ta da murya ka ba a jin ka sosai. Ina jin ku baya ya kuma To yawwa bismillah to Malam Usman. To alhamdulillah suna na Usman dan Fulani an na babban birnin dare habuja gaskiya na ji maudu'i ya kamata gwamnati ya duba halin da ake ciki ya kamata ya kamata a dan sassauta masu a dan duba masu dan sauki sauki a ba su kota dubu dari biyu da hamsin ne to ka gani su ma idan ai masu mu makarta ya kamata talakawa mu ma muna neman sauyi ya kamata mu ma a sassauto mu wato cikin halin tsadar rayuwar da muke ciki yanzu kuma ga yanzu a lokacin kaka ne amma za ka ga kaya suna ta ƙara yin sama mm. kuma ga tsadan mai ga tsadar abinci ga matsalar tsaro ya kamata ga rarraba kabilanci ya kamata a tsaya a haɗa kan na Najeriya mu samu zaman lafiya. Mun gode Malam Usman. Mun gode Malam Usman bari mu je mu sake koma a jamhuriyar Nijar. Wane ne a Nijar? Wa alaikum salam. to ni a ra'ayi a wannan albashi na dubu arba'in lalle wannan bai za ka karya ba ya kamata ma'aikata na Najeriya a tattalin da Haka biyu da lalle ina ganin kamar wani ma'aikatan ga wani ma ina su ma gidan haya. Amma ya dinga zai kuma ta da ba ta yawa. Na gode muku Amerika. To mun gode kwarai da gaske. Wane ne mun samu kira daga Taraba wake Taraba? Abdullahi Yusuf ne daga garin mutum biyu karamar hukumar Gasol. To bismillah Malam Abdullahi. To dubu saba'in dai da ɗaya ko? Saba'in dai. Da alamar more shi a Malam Abdullahi daga jihar Taraba. Jama'a za ku iya kiranmu a kan biyu sifili lamba biyu sifili biyu sifili domin ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke kallon albashi mafi karanci na dubu saba'in da gwamnatin bola tinubu ta sanar muna da kira daga jihar kaduna wane ne a kaduna Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh baba kuma kiri ina maka fatan alheri. Yawwa wane ne daga Kaduna? Kana magana kana da magana da Yakubu sabon 707 daga nan garin kamar Ikulu headquarter Ikulu zangon Katabu kuma Ta Malam Yakubu duniya na sarin ka. Wa ba ya kuma kiri tsakanin Allah dubu saba'in da ma'aikata ba komai bane domin ko buhun shinkafa ba zai siya masa ba tsakani da Allah. Hmm. Ba gama kan ma gaskiya. Hukunan da muke da gwamnati eh, gwamnatin nan talaka sun so gwamnati nan tsakani da Allah tun daga zamanin Buhari 2015. Kafin Buhari yanzu mulkin kasar nan buhun shinkafa dubu takwas ne dubu tara. amma yanzu ko dubu ɗari bai kai ma mutum buhun shinkafa ba saboda haka muna kira da gwamnati tsakani da Allah ranar gobe kiyama fa akwai isani ba su suna dama su abin da suke so da kuɗi amma mu talaka muna fama da bakar azaba ya kamata su duba bayan mutuwa akwai isabi a ƙarshen na su kira wallahi su gyara ka da ta riga an shiga wani hali talaka na wahala su duba su shi tausayin mutane To mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka wato Malam Yakubu da Kaduna muka kawo ƙarshen kiranmu. To jama'a mun zo ga labarai amma fa a takaice. Saura mako guda a yi zaben shugaban kasar Amurka mai cike da takaddama wanda kuma 'yan takarar suka yi kankankan. Mataimakiyar shugaban kasa kuma 'yar takarar shugaban kasa ƙarƙashin jama'iyyar Democrat Kamala Harris ta shirya gabatar da jawabinta na rufe kamfe ga masu kada ƙuri'a da yammacin yau dinnan talata daura da fadar White House. shi kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump kuma tsohon shugaban ƙasa yana can yana yaƙin neman zaɓe a pennsylvania ɗaya daga cikin jihohi bakwai mafiya tasiri a zaben waɗanda kowaccensu ta yiwu ta yi tasiri kan sakamako na ƙasa baki ɗaya To masu da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren sai kuma gobe da safe idan allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shiri da kuma fiona mai wacce ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan daren baba ya kuma kiri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi mu kwana lafiya allah ya ba mu alkhairin nan nasa amin sama amin wassalam